matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Har yau muna nan a kasar Ghana inda wasu alƙaluma masu daga hankali suka bayyana na sama da mutane 700 da suka mutu ta hanyar hajjiyar ababe a cikin watanni uku farko wannan shekarar 2022 waɗannan alƙalluman sun firgita al'umman ƙasar waɗanda suke bayyana a akan wannan al'amarin a don haka ne kuma muke niyyar bin diddigin wannan batu domin ji inda ake samun ƙalubale da ke sanadiyar asarar rayukan wakilinmu a birnin kumasi hamza adam ya tattauna da sakataren babbar kungiyar masu motoci masu zaman kansu ta kasar ghana wato gprtu a takaice wanda zai mana fashin baki akan wannan batu sai dai ya bayyana kansa ne kamar haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana dai muhammad kana abdurrahman ni ne sakataren gprtu na ashanti region wanda muke zama cikin garin kumasi Gana. to abin da a kashin gaskiya eh, yana da damuwa kwarai da gaske don saboda yau da kullum ana gargaɗi ana ma direbobi kashedi matafiya ana musu kashedi kan kowane direba ya sayan da in ya hau gaban stiyan lorin shi yanda ka'idodin da yake game da direba ya spark lori ya ce ya sauke jama'a kuma lamuni lafiya amma duk da haka ana samun yau da kullum hatsari iri-iri wadda ke rayuka na fita ba da wasa ba. Masha Allah, eh, Malam eh, Kanna, an ka ce ka'idodi da ya kamata a ce direba ya yi amfani da shi domin ganin eh, ba fuskanci haɗari akan hanya ba. Eh, ko ka ainihin ayyana mana wasu ka'idodin? misali, yau Ghana ya kai kan cewa mu in ya fita gida ya make sure kaman uh, shi ma matuki ne. ko da bai iya rika siya ba shi ma zama matuki ne don saboda iya kiyaye kanshi one muna da direbobi da ke tuka manyan motoci da ko kananan basis da haka sannan we have motor riders wanda ke ride sannan muna da pedestrian waɗanda ke tafiya kan hanya saboda shi me yasa na faɗi aka sai aka ce maka in kai direba ne over eh, overspeed don't overspeed don't overtake overtake wrongly bi ma'ana an kai direba ne kada ka yi kazamin gudu ko ba right ka kai kazamin gudu sa'an na kuma ka dau wani kwaya wanda zai bar ya zama kamar ka sha giya ko ka kwayan da yake zai baka pressure maye ya so ka rinka tukin nan kan ba hankali sa'an nan ka yi tuki akan cikin gajiya don't drive tired Na gani. sannan always look out for pedestrians especially children ka rinka kulawa da matafiya kasa kan hanyar mota aksari ma yara kanana don saboda ka tsaya musu su wuce in babban gari ne ko wani long distance da yake akwai gari kusa da wannan hanya aka aje wani zebra crossing ka make sure ka follow all these regulations ka bi ka'idodin da ake shi yasa aka baka license ka zama professional driver na amban da shi kuma akwai wani ƙarin wato ka'idodi don saboda kusan muna ɗaukan karatu sosai bisa wannan wato ainihin bayanai daga kake. muna cikin kan cewa kuma mu ma matafiya na all of us are stakeholders in terms of if uh, ina cikin motanka. Na eh, a dan yi ta Hausa turanci yawa. To, ina je sai tikiti na hau cikin motanka. Ni ma ina da anci kan cewa ko me ke tafiya game da direba in ba daidai ba kamar ni a matafi ina da hakkin in kiyaye lafiyan kiyaye eh, raina da sauran jama'an da ke cikin mota shi yasa aka ce wai speak up to advise drivers against ka bude murya ka yi magana game da drivers da ke over overspeeding gudu ba ba ba ba sinkaya ba tunani sa'annan direbobin da ke shan wani giya wasu ababa tukun su hazu su kawo kan siya sun mu sa'an nan kuma kayan da muka yi magana wrongful overtaking aka ce don overtake wrongly aka ce nan direba kar ya yi gangancin wuce wani lori fasinja kuma kai ma kana da yanci ga ma direba shi ma kar ya kiyaye yadda zai ke wuce motoci sa'an nan kuma yana da kyau kan cewa in direba in ya drive at least four hours awa hudu in ya gaji ya tsaya ya huta mu duka mutane ne jama'a ga inda muka fito daga Bolga zuwa Accra inda na kuka kan gade na gaji in ban samu dan hutu kaɗan ba abin da zai zo ba baya da kyau saboda shi eh, kuma tuki da raba na tuki yana harka da mobile phone salula a hannun shi while yana rike da stiyan nan shi kuma yana cikin atsari fasinjoji hakimu mu ne mun ga wayannan duka mu yi madirebobi mu nan nasiha don su iya su sauke mu gidajen mu lamuyi lafiya masha Allah mu duba kasancewa GPRTU tana da ruwa da tsaki bisa harka na safa a nan kasar Ghana shin wasu matakai ne ko wasu shawarwari ne in yayi kuke baiwa eh, fadar minista ke kula da harkar safa domin ganin an shawo kan wannan matsala na hadari da ake ci gaba da fuskanta wannan yanayi To madalla a nan ne kuma za mu jatsa aya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu mu ci gaba da tattaunawar. Yanzu a madadin wakilin namu na kumasi Hamza Adam da bakonmu Muhammadu Kana Abdulrahman sakataren kungiyar masu motoci masu zaman kansu ta Ghana ta GPRTU a takaice da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mini sautin shirin. Baba ko Makiri daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.